Ina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ƴan uwa masu albarka masu daraja masu kima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a wannan yammaci na ranar talata wato shida daidai da watan watan muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira daga makka zuwa madina kuma cikin baka yau ranar a cikin watan ainihin wato yuni ko kuma june nawa ne ga wata yau yau ɗaya ga watan yuli ɗaya ga watan yuli ko kuma july ko kuma tammuz kamar da suke kiransa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna majuna lalai marhabin a wannan katafaren masallaci ake bautawa Allah da ake ambaton Allah da ake neman lahiran Allah da ake neman tsira daga wutar Allah to Allah ya ƙara mana albarka gaba ɗaya ya samu cikin bayansa nagartattu waɗanda ya yarda da su waɗanda ran da suka koma zuwa gare shi zai ce da su inna haza kana lakum jaza'a wa kana sa'yukum mashkura ce kai ma dalla da ku ƴan uwa musamman matasa da na ganku da yawa a wannan wuri musamman zan fara jan hankalinku kafin mu je zuwa ga fassara waɗannan ayoyi guda uku aya 151 biyu da uku. karatun anan za a yi a cikin sura ta shida suratul an'am matashi wato wata rayuwa ce tsakanin rauni guda biyu rayuwar matashi rayuwa ce tsakanin aji biyu na rauni raunin yaranta da jariran taka da kuma raunin tsufa nan ne ake samo wanda ake cewa matashi Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wal alim al qadir a cikin suratul salatin Allah shine ya halitta ko daga rauni daga raunin farko kenan lokacin da kake kwarto mani a cikin mahaifiya ka haɓaka ka zamanto jini ka zama tsokan nama ka zama ƙashi tukun nama فكسونا العظام لحما ثم جنس آخر أنا أكثامر جكي متن مسمم فتبارك الله أحسن الخالقين daga nan ka zo wannan duniyar to kaga rauni na farko kenan na yaranta to can kuma sai a rage ka ومن نعمر في الخلق أفلا يعقلون wanda muka bashi tsawar za mu ci gaba da rage shi to matashi na tsakanin waɗannan bracket guda biyu ne baina ba'fi tufula wa baina ba'fi shaykhuha nan ne matashi ke tasowa matashi rayuwar shi kuma tana da tsada saboda kayan halittansa cikakku ne ba su fara wani ba lokaci. sha'awar suna da ƙarfi zai iya zurawa da gudu daga nan wacce gwace wannan kawo ya fi zara fage da damu saboda mai yana da ƙuruciya shi yasa ko aikin haji ne tasowa daga filin arfa ɗin nan kaga an yi tattaki zuwa muzdalifa kilomita wajen takwas da yawa mata sabon sama ana yi ba akwai ƙarfi tsofi ko sai an dan taga saboda ƙarfin ya tafi to wannan lokaci na ƙuruciya karkai wasa da shi karki wasa da shi in ka ga tsohon banza to dama ta yaron banza ne wallahi kuwa in ka ga tsohon banza bincika da kyau tsohon banza ne bai mutunta ƙuruce shi ba kuma abin da ka shuka shi za ka girba kana da ƙuruciya ba ka da ake sishin ƙwaya su riƙe wuka kana tar mutane ka karɓi waya kar da kai wallahi sai bin mata in an je karatun boko sai sace jarabawa ka kasa karatu sai rawa kai ne dj wace rayuwa ce wannan ga arna sun samu gaba har kano musu shigo ce mana cin mutunci za ke bar labari wasu arna a nan cikin wasu unguwannin kano wai suka samu wani mutum mai tuntaɓin hankali suka yi masa shegen duka haka bar labari ya zo ne suka halaka shi to a gidanmu kenan a wannan yankin naku ne suka dinga sace 'ya'yanmu suna kai su ainihin onitsha wacce al'umma ce wannan Sai a nasu yankin baka isa ka ya ba amma da rikici ya taso ga matasa sun yi mutane to. wasu 'yan siyasa marasa kishi marasa mutunci su ringa amfani da ƙorace ku saboda mulkinsu ne kawai a gabansu kan su wasa da ku da siyasar wani in dai zai kai ku ne baro ku duk yawanci bukatarsa mulki ne kawai a gabansu da yawa daga cikinsu sai ya kamata kan mage waye ba rabu da wata siyasa ka je ka ce siyasa ce amma ka sani ƙarshe za a ci amfanin gangana a yadda kawai ɗin kujera ba a bukata ke zai lokacin zama ce kusan kishin kanku ku tashi ku yi karatu ku mutunta wannan lokaci da Allah ya ba ku na ƙuruciya a cikin hadisin alhakim cikin mustadrak hadisin ibn abbas hadisi kuma tabbatacce annabi ya faɗa wasallam yace ihtanim eh, khamsan ƙabla hamsin. maza maza ka ci ribar abu biyar kafin biyar abu na farko da ya fara faɗa shababa ka ƙabla haramik ka ci ribar ƙuruciya kafin tsufa wata ran idan kana yaro ce da kai tsoho ne wata ran ka ci amfanin wannan ƙuruciyar. maza ka sa ƙur'ani gaba ka iya shi ka haddace shi ka zama ɗan gari cikin shi ka koyi sunnonin annabi muhammad ka koyi arabiya ka yi ta kamar ɗan madina ka koyi almasa'irin fiqhiyya ka karanta usul ka sarraban gado ta yadda ba mai iya layance maka a duniyar qala Allah rasul bukon ma ka san shi ka kware a ciki a zamanin ka tsaya kana surutu bane ka zauna a kofan gida majalisi a dinga yi da mutane na ga wani ya canza mota na ga yana wani kauri kauri na ga yana wani bushe bushewa ina ranka da bushe bushewan shi da bushewa tare da kai idan ka bi Allah ba kuwa ba ka matasan mu ku kiyaye haka ma yan matan yanzu na je wata makaranta ɗazun misali abinda na gani malam abu ya burge ni sun sa ni na shiga cikin wato yanayi mai matuƙar sosa zuciya yara ‘yan mata malin suna tilawar ƙor'ani kuma zan su misali ƙasar kuma da hankali al'ilmu khairun lilfata afdalu kullum amri mannala ilman nafi an nala jami alkhairi kar ku bari ku yi wasa da ƙuruciyarku in ka ga tsohon banza bincika yaron banza ne saboda ubangiji baya tozarta ladan man ahsana amala wanda ya da kyau zai ga da kyau wanda ya mara kyau zai ga mara kyau lokacinka rayuwarka ruciyarka jarinka tattalinka arzikinka almubazzarinka kai da hankali da kyau amma darasinmu mun ɗauko ne daga alwasaya al'ashar kuma an ɗauko ne daga suratul an'am sura mai lamba shida daidai tun daga aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da biyu da uku nan ne karatun zai karkare gani wani alaran ma ya jami'in awon inje su cikin ku kawo shi so ta'al ta'al ta'al ta'al ta'al ta ta'al ta'al ta'al ta'al ta'al ta'al ta'al ina araran momin a ah, yan nan da ke so gubara har in kun nuna min kun kasa to ina da zuzan kawo yawwa a zo gidan kwafi kurawa ke ne a ina ronka na ba kowai eh. ba shi suka yi kowa ya ai abu ne wanda ke tsara zaburarwa

ولا تقتلوا لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل ga an ci amfanin kuruciya ko? saƙo ne fa? saƙo ne sosai is a message sent to you don kusan ba a wasa da wannan lokaci kagara da misali ya bai ba ƙurani lokacin shi ba yadda ba zai same shi na Allah ba mu ce kada ka yi nishaɗi na halabba, ba Allah ba mai hana ka wannan Makar ka bari mafi alkhairin abu ya zama ba shi da lokaci a naka lokacin sai abu kaskantacce Allah ya ƙara maka albarka ya ƙara maka gaba da ya ƙara mana gaba abdullahi ɗan mas'ud ibn ummi abdin kuma da firmizi ya roto da ibn majah da sulatu da zata ma alhakim yake cewa duk wanda yake so ya san wasiyoyin da annabi ya bar duniya a kai ya karanta waɗannan yana yana son ka san wasiyoyi guda goma da manzala salasalama ya bar duniya a kan su yana ta karantar da su ke eh, muna so waɗannan su ne su ne alwasayal ashir alwasayal ashir bari ɗan yi tafri'i waɗanda suke kiransu da turanci wa ten commandment to kuskure ne commandment na kiristoci ne mu karka kira shi da suna ten commandment ba su ba ne nasu ne daban an gane ko in ma kana so dai ka ce ten pieces of admonition amma karka ce commandment kalmar commandment kalma ce kanasiya daga church nasu nasu ne namu namu muna son komai mu tsira abin da ke namu admonition guda goma in sai kai turanci wanda ba dole bane ba misali kul aya ta 151 ke kul ga ya musu ya rasulullah ta'alu yalla zo shin suwa ne aka kirawo ne kul ce ne da su ta'alau ku taho ko suwa aka ce ku taho ne muna ciki? muna ciki? ha kana lokacin da aya ta sauko ne? shi ya kasance kana ciki sai mu ci a ah, muna ciki muna gaba daya tun da ai al'ibratu bi umumin lafi lafi khususin sabar ko da aya ta sauko bisa wata munasaba ta wancan lokacin saƙon bai taƙaita da lokacin ba in aka ba sai ka ce wani aya ta ana nufin kafiran farko ne ina kafiran yau kuma misali ai shi saƙon ƙur'ani saƙo ne ba ya tsayawa arabtum da haka yana ƙulga ya musu ta'alau ku zo amma sahabbai tukun ake nufi da su asalatan ta fuskar asali mu ma mun shigo taba'an amma min haiful asalatu inna sahabata humul ma'aniyun da nida sun ba na'an taba mu kawai rabadanni ne ji ba haushe kuma a yi lokaci ƙur'ani yakan kira maza amma mace ta ji da ita ma ake yi duk inda suka ji ayyar labina amanu da suwa maza ko mata ake nufi a zahirin ayar a zahirin ayar ya ayyuhan labina amanu sai ka ce banda mata inda mace ce ya ayyatu hallati amanna ba sai ke wannan kauyancin ba'i ƙorani balighi ne kawai akwai taglibul jins in an ambaci ainihin namiji mace automatikiyan automatically ta shigo ciki wannan shi ne misali mun gaya musu ta'adu ya ku mumine ku zo atlu wannan shi ne jawabin sharu asali atlu ne فحذفت الواو للدلالة على الجزمية لأنه وقع جوابا للطلب dole zaman to majzum ta'alu ku zo atlu ko ka ce ainihin muta'alliqun ne bilani ta'lil li atlu kenan tawjihi ne na hawi ku zo na karanta muku ma harrama rabbukum alaikum ji fa ku zo ku ji da ma haɗin nan ko dai mausuliya ce ko mazdariya ai atlu allazi harrama alaikum haka ism mawsul kenan ko masdariya atlu alaikumul muharram ku zo na karanta muku abinda ubangijinku mana ba ni fa Allah ne da kanshi ya haramta muku shi kuma haram shine duk abinda in aka yi shi to mutum ya cancanci a mai azaba كل شيء نهى الشارع عن ارتكابه نهيا جازما حيث أن من ارتكبه يستحق العقاب وقد يقف الله عنه هنا شنو تعريف الحرم حرم اقول إن أحد أي كتاشي تمي يا چن چن شكرا كتاشي دول أمي أزال أكي الله دي من أفواه إن تاب تاب الله عليه Allahumma ja'alna taibin kuma haramun na daga cikin al shari'a guda biyar ko dai kana wani abu ne wajibi ko dai mustahabbi ne in ka so ka ce sunna ko wani abu haramun ne ko mubahi ne an halatta ko kuma ka ce ja'izi ne ne to ku zo na karanta muku abin da ubangiji ya haramta mu na farko Allah tushriku bin shi’a, babbar magana kar shirka wannan ba wasu wasiya bace shayi haɗaɗɗe mai jibon bita mai kauri da pronto da ovaltine sai aka nemo kwalbar kananzir na fitsari aka zuba mai yaya ya tashi daga aiki wannan misali na baku ɗan kaɗan wallahi haka shirka take ma kowane aiki in har ka fahimci wannan misali shayin ba zai shawo ba to shirka ta fi lalata aiki sama da yadda wannan fitsarin ya lalata aiki lalata shayi shashe mu da shirka kuma abun tsoron wanda ya shirka ya mutu ɗan wuta ne ba shi ba aljanna kuma jahannama kasan san bala'i ce can tafiya a hadisi asari tabbatacce annabi na zaune a madin salasalama sai Allah ya jiyar da shi ƙara tundun masu sahabbai suka ne sai ce kusan ƙara mene dutse ne aka yi wurgi da shi a jahannama shekaru saba'in da suka wuce bai kai ƙasa ba sai yau ilaha illallah جهنم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها لا يذوقون فيها بردا مالا شركة إتتي أدريشن فرقون الشقا جهن أمتي يمتي إلي فأتي ألا تشركوا به شيئا أهيركي شركة شركة كما tana bin jiki yadda kasan tururuwa dama tururuwa ya baka ce tururuwa baka akan bakin dare mai a kan bakin dutse ƙuyar ta kai ƙuyar. to haka shirka take yawa a jikin al'umma ina da zamu ta kai maka hari shedan inji ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yana da tarko guda bakwai da yake yakan mutu tarko na farko shirka ko shirkar ibada ko shirkar mahabba kowane irin shirka ne sun kasa shi gida biyu akwai al'akabar al'asghar shirka shirka ne sai kawai gari mutum zai faɗi sai kira sunan wani ko shehi ko wannan shi misali to kai kana kiran kanka ahlus sunna shirka sai ta zo maka baka sani ba sai ka ce ai likitan nan ba din ya kware ba wajen fiɗa da yau matata za ta mutu waye likita waye ba shi ilimin likitancin waye ba shi kwarewar waye ba shi fasahar shi za ka ba wani godiya kamar Allah bi salin zalimina badala tir da irin wannan mutum yana azzalimi ba ku misali ne kawai mutum ya su kwano mota ya zo gangara ya shafa birki ya ji babu na'am wa zai kira amma a zamanin yau a kodan a cikin tsanani suna shirka a cikin sauki suna shirka Shi ne imamu da'awa muhammadu bin Al-Wahhab Allah ji kai shi ke cewa mushrikan farko a ina rake fulki Laha, khusdin kafiran farko idan suka shiga jirgi suka ga a fuska ta taso su halaka mukhlisin ludin falamma da shirku lokacin da suka ga ainihin bala'i sai su Allah ya Allah ka taimake mu da zaran ya cece su zuwa ga albarri idahum yushrikun kuma kuma a cikin sura mai lamba 29 al'ankabot kafiran farko idan suna cikin wahala suna kiran suna Allah in suka zo cikin sauki sai su shirka amma akwai waɗanda a cikin wahalan ma shirka suke yi yawancin yana ya mahalika ce kuma da aka ɗauko wani shugaban wata ƙasa cikin ƙasashen 'yan shi'a yadda aka ɗauko da jirgi ya kada shi sai aka ɗauko sauti yana ya mahadi in ya tabbata sautin shi in ya tabbata sai dai biri ya kama da mutum ko mutum ya je yana roƙon ainihin wani shehi a kabari alkaburiyo wani da gaske a ce wani waliyi ne ta wani waliyi ne sai gome to ke ba waliyi ba ne ke ba إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون كي باكا تكون الذين آمنوا كي تكون وكانوا يتقون سيامك وتشوى يا أخي الكريم دمنا فاتا مكسن شوى لينهم Allah tushriku bi shay'a dai kenan wa bil walidayni ihsana oh aji wasiya ta biyu aya ta nawa 151 kuma ta nawa ta shida kuji da kyau wasiyar an sulam iyaye ku kyautata musu to su wane ne iyaye kafin a ce mutum ku ne gare ka ko uwa ce gare ka sai aure tabbatacce amintacce ya gita mu wasan da haihuwa ba ba hada da aure ba shi yasa ake shari'a take kare abu guda biyar kare rai kare hankali kare dukiya kare addini kare tsako a shahid tsako dole ne ka san salsalarka yi ɗan wani jikan wani ne kai ma haka kar ka yi wasa da wani sassula ɗin to sai idan misali aure aka yi kuma auren nan wanda suna ta yarda da shi kaga auren shigari ko an yi in an kwanta zina aka yi ya wallah auren almuhallil walmuhallalahu shima lahu shi ma shine auren kashe wuta in an zauna to ba kwanci aure ake wani abu da ba ke kun fahimce ni ko da sauransu ko wani abu da ke faruwa yanzu bai an maida addini wasa sai ga yaro haɗu da yarinya ce ke zo mu ɗaura aure suna fata iyaye wai sai da gida ce da ƙoto to da shi wai ainihin mijinta nan da misali ba bai sani ba ina tsari na da kila ka ce to ayan ba da sadaki to ina kake da kuma al'adar umfiya ina da al'ada al'ada mai kyau ana aiki da ita saboda haka iyaye kenan ya zamanto sun aure aka daura ga sadaki ga shaidu ga wali ko wakili da kuma siga shikenan wani da wancan mata da mijin duniya ta sani shi yasa shari'a ta hana zinace-zinace kamar da na gaya muku abu alkuliyar khams kare tsatso waɗannan su ake cewa iyaye to Allah ta'ala ce wa bil walidaini ihsanan to me yasa ce ihsanan shi ma abota tafsiri misali a Dr. Samir yake cewa ai saboda ihsanin da za ka yi musu ai wani abu ne da aka ɗora kan wani abu na musamman tuko sai ka yi itirafi na yadda ku ne ta hanyar ku zo duniyan nan sai ka ba su wannan kujerar isanin ka zai zo ne bayan wannan ya tabbata tuko sannan kuma ɗa'ad da za ka yi musu dole ne a kowane irin fili in ba sabon Allah ba isani ai ƙari ne kan wancan amma Allah ya nakkara ihsanin a nuna maka kowane irin fage na ihsani kai musu koyan koloma zaka zaka ka sa musu abaka ka ce mama ba wai dan kin tsufa ba ni ina so in kamanta wani hali na kirki ki hakura in yanko loma an sa bakin ki mahaifi a matsayinka na matashi ka ce baba kayanka na wanki duk barin tattaro in je wanke maka ihsan samari ka kasa gida goma nawa suke irin wannan yau a matsala ko? to koma aje ta ne kuna jin ta? to kuna ji yanzu? amma ya kuka da wannan tsatsatsin tana cracking ya za a yi tana a ci gaba ko dai in kawo ta nan ne ko in soke in kawo ta nan ba matsala ko to to yan uwa ina na tsaya Na? yawa ina haka ne in tabbatar da ana bin karatun ko da kawai an zara ido ne kawai jazakumullah khaira wa barakallahu fina fi ku da misali ne misali babar wanke ma kaya Kuma tsara ma kanka a wata zaka yi mahaifi wanki so nawa ba lallai sai kai ba in baka da hali ka da kuɗi kai mai wanki na yi da kai duk wata kwashe kayan baba ka wanki ko ba na nan zan yi waya ka je ka wanki ai masa skola ai komai ka komai zai yi farin ciki ko bakin ciki ke yarinya budurwa a gida ya kamata ki ce mama girki na ɗauke miki muddin ina gidan nan aikin haife ne kin kai ne makaranta kin koya min ya kamata ki ga wato ki ta koyi girkin zan kawo kin ne kusur ma muke gyara ne farko kaga ihsani ne gare ta kuma ihsani ne a hanyar na zuwa gidan miji ba haka bane dan gina wani za kai ta misali in ta zo maka ba ta iya girki ba tuwo ya ɗanya a zafai rigima to ashe kenan muhimmin abu ne misali abin da yake isa ne har wani ya cewa mai in zaka sha ruwan sanyi ya sanya maka makogoro iyayenka na kusa to ka kai musu ka kai musu wannan ruwa ɗin tarihin magabata na nan da yawa akan irin wannan mis'ar ibn kidam daga cikin manya-manya malaman hadisi mis'ar ibn kidam sa'annin su irin su imam shi'uba ne da sauran ibn al-hajjaj muhaddis kabir mutumin iraq ne to yana da uwa ya mis'ar shi ya umma ana bi janibik ai gane ai Ya'yan shi na bukatar cin abinci sai kai ku tsaya tukun ummi bi hajjatin ilayya wa ana lakum mutum bi hajjatin ilayya mithla hajatiha ilayya yaje wurinta ce barin jin kawo miki ruwan malan kafin ya dawo bacci ya dauke ta bayan lishiya ne wallahi bai bar wurin ba ya riƙe ruwan a tsaye yana gudun ya tayar da ita ya katse mata dattin da take ciki ya yi rashin ɗa'a a fahimtar shi to kuma yana jin bacci haka zai yi to inda Allah ya taimake cikin dare ta ji dai motsi ta farka man huna ya ce ibnu ki tsara ya umma ta tsar'a alam tanam kai bacci ba kuma ina zan yi bacci ruwa ya kamata da baki ke sha na iska kina bacci ba zan iya tare ke daga bacci ba da bi ki farka ba a azallu waqifan ila buzughil fajr to sai suna da wata rayuwa a irin tamu ka ɗauki misali ɗazu na ba da wannan misalin abun a wata makaranta misali kawai zan bayar ka ɗauki misali al'imamu hamza cikin a'immatul qira'a cikin al-qura'u sab'a hamza ibn habib azayya wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman wanda صبورا da مرتلا من daga gare shi ko? to an ce hanza mutum ne mai tsintse ne matuƙa gaya za ka shaɓi beye da shi ce ma a zikahunin mutawar ri'in imaman sabora ne murattila in yi karantar da almajirai ƙura'ani in kishi ya dame shi ba ya dace kai ba na ruwa in sha yana ganin kamar ƙur'anin da ya karantar to an biya shi ladan karantar ta hanyar shan ruwan almajirin shi irin wannan tsuntsai ne har ina ta shi sai ce ma azka min rikin irin halin su haka mitsar ibn kidan ko dauki misali biyu kawai na irin yanayin su misali Allah ka samu kamanta hali irin nasu wa shabbahu illam ta kono mithlahum قلة حسب الكرام فلا وبالوالدين إحسان وسيئة تنور kenan? dan jefa muku tambaya mutum ne ɗalibi matashi ya fara aikin gwamnati albashi shi na farko da ya ɗauka sai baban shi ce ka tattaro duk kudin nan ka bani. Kuna da bukata ya ba shi ko ya hana shi to tsakaninmu da Allah a zamanin yau akwai irin wannan ɗara a yau? a ba za a rasa ba na Allah ba sa ƙarewa amma sai ka tona fa? wallahi sai ka tona ba ma sai ka yi zanzara kun sun zanzara ko? irin na kaza wa kanu aqalla min al-qalili na maku misali ne kawai ba kuma yana cewa duk abin da iyaye suka ce kai zaka bin wa in jahadaka ala an tushrika bima fala tutihuma haka wannan ko misali ai kai karka ajige mu baka da kunya kaga nan nan ba za a bi shi ba kai kin ji kina wani rufe jiki hijabi hijabi ke so dokar ubangiji ne misali a wannan ake miki ba akwai gonar Allah da yake ba a kawasu ba za a keta ba dai ne? shin koyawa mahaifi al'adkar inda iya ba isan ne isan mahaifinka akwai mai karatu koyawa mahaifi fatiha inda iya ba isan ne mahaifi ka koya mai jami'in mahaifiya ka koya mata adabu sunna to amma ya za ka koya musu madalla kamar ka ce ne sai ka ji dattijo bai iya karanta fatiha ba sai ka iya kuma kasan sallah ba ta wuce an ba fatiha ko mahaifinka ne <laughs> kuma ko an fasa kuma alaikum nara وأنذر أشيرتك لقربنا سنعيجا يا يا ذاكي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم مسعصا إن ربك الله وعلى المسلم شنك خسرة النح سكت في بابا قمضوا ذنكرا دفاتيا كفارك رسولا كيارا Kafin zai bai iya ba kuma mun sai da hikima ka ce babu baka iya ba zan gyara maka kai rashin da'a kuma zai bai iya ba amma hanyar da ka biyo ba ta dace ba ai komai akwai bukatar hikima ai ko ai na sha buga muku misali ɗaliban da kuka sani yanzu kana da aboki baban shi mutu suka ce ashe ubanka ya mutu Allah ji shi. ba uban shi bane ko bai mutum ba ne amma haka kamata ka faɗa wa lin linnasi shi ubanka ya mutu amma inda za ka ce ashe baba lokaci ya yi don Allah ne ji daɗi ashe kenan a nan shi wannan dattijo naka da za ka masa isani sai dai ka ce baba zan zo in karanta fatiha inda kai ka sami makaranta ta fi ni sanin wannan ƙila ya ce a a ƙila dai ka ji ina kurakurai ne ta wallahi aika kyauta barin karanta ka ji wannan ba abin bai zo cikin daɗi ba in ka kara ta hanyar faɗa ba fadalla hikima hikima hmm? ko ke mamanki ta yi girki mahaifinki ya dinga faɗa mamanki ta tsoga mai gishiri ba tsaye girki ba kaza kaza kaza sai ki ce mama ki huta barin taya ki ya take ce ba mama ina jin gaskiya kin bata ba bari biki iya ba ki kauce ki kauce wannan dole hikima dole ne Mama barin ta taya ki bai kamata ma ki dinga wahala ba misali duk yana cikin bangaren wabil walidai ne wasiya ta uku wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum wala tayr ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا سورة ملما شابقين أما أنه سورة ملما شيئا كينا karu kashe ƴaƴan ƴaƴanku minim laqin warshin an'atin la annafil karu kashe ƴaƴan ku min alam suka ce min anan ta'liliya ai li'im laqin kenan min takan zo a arabiya a ma'anoni daban-daban akwai min ta'liliya akwai min bayaniya akwai min tabi'iziyya akwai min يعني ابتدائية أوكي من أصلية هذا خبز من شعير أوكي دقى أصل الكمان كان من أنا أنا مجانا أوريجيني أصلية كي. هذا الولد من هذا الرجل العجوز كثير من شيء أصلية زي إذا ما أنتوا بيانيها ومن أهل الكتاب من انت مقصد يؤدي إليه من وتعريته تبعيضية وننزل من القرآن ما هو شفاء المؤمن من وتعريته بيانية تفسيرية خرجت من المسجد إلى البيت هنا أنا ابتدائية أنت جاء مكا إناني أبي لفرنس مثالي من إنلاق saboda talauci shine imlaq to kaga wasiya ta uku kenan wala taqtulu auladakum min imlaq saboda talauci sai Allah ce na'anu narzuqukum antum mu ke azurta ku ku iyayen da su iyayen amma cikin al'isra ce na narzuku hum wa iyakum kashe su babban kuskure ne tumi ma'anin wannan ayar shin wannan aya tana da aiwatuwa a zamanin yau wane da gaske su a zamanin jahiliya suna kashe 'ya'ya musamman mata idan ma'udatu ila bi ayi zamanin menene kotila to suna kashe 'ya'ya mata a wannan lokacin bi ce wala taqtulu banatikum ba a auladikum saboda alwaladu mace ta shigo ciki ƙwarai kuwa waladu ba mace ta shigo kun za ka je malamin islamiyya yana cewa waladun waladanun auladu yara ka za ka ba bintun ne ba na su ika ga idan waladu da bintu suka zo wuri guda to sai ka ba ɗa namiji waladu bintu mace amma in dai ta zo in the absence of bintu shi waladu da ta shigo yusikun lafi auladikun kana nufin banda yaya mata kenan auladi ya ce misali lafzul wal yashmal shamil fahimtun ta kai ani anan sai Allah ce karu kashe ƴaƴanku dan talauci mu ba mu azurta ku da su Ya haka malaman da suka ga wannan zamani suka ce hatta family planning ya shigo kwarai kuwa haka wanda suke cewa yawan haihuwa na kawo karancin abinci kamar yadda ainihin masanin nan na tattalin arziki robert malthus mutumin ingila ya faɗa cikin rubutunsa mai suna the malthusian theory an nazariya al cewa wai ƙasa na samar da abinci kamar ka ce hudu a tara da hudu ne amma ana yawan haihuwa a matsayin hudu sau hudu da hudu a tara da hudu da hudu sau hudu wannan fiwa da a baka naira arba'in a tara da arba'in da a baka arba'in sau arba'in wannan fiwa haikwarin kuwa to shi yake kira wai geometric progression shi kuma wancan arithmetic progression turancin banza mana kai ka halitta ɗan adam kai da ko kuda da halitta ba yan ya khuluqu dhubaban wa law istama'u kuda ko bifike amma kuma kuna wani kirinki da karambani da kwankwani wai yawan haihuwa na kawo karancin abinci kai ki bada abincin Mr. Mawku to abin bakin suke sai ka iske mutumi da yawa yu bu suna bin su ai kaffa kaffa a shiga cikin harkar a musuluntar da harkar amma kuma ka rike addininka kar ka saki domin shi ne lasisin ka zuwa ga lahirarka Allah ka tsare mana imanin kamar haka masu family planning wanda abin ya yaɓe yau implantin a a nan kafaɗa ko a yi allura ito amma akwai abin lura inda akan wannan zan yi lakta san fiɗe muku bire har jela don hali da bambanci tsakanin ainihin fp family planning da kuma abin da suke kira ainihin cl child spacing da kuma ainihin abin da suke kira bc back control kalmomi ne shabika muta azira kuma kowace ka baje ta a titi kai mata filla-filla mu wannan lakta a muslim hospital a zaria inda aka tara masana suka zarce kun kare to ku ji abin da musulunci ya faɗa muka ɗauko fatan Allah mutu bin Usaimin akan maganar dake dake sai haka wanda misali ya je ya ce aini ke in muka yi aure yake da kai ƴaƴa hudu kawai za haifa wa inda matsalar take kuna iya zuwa ku juyar da mahaifar kuma kashe ƙwayan halitta na haihuwar kuma kun samu ƴaƴa hudun kun dakatar da komai ku duk Allah ya kashe ƴaƴa hudun ku ya za a yi kaga ai kamar misali wannan yaron ne Dway Bright na America Dway Na namijin aka haife shi yaron yana shekaru 30 sai je canza ƙwayar halittar shi aka yi masa wato surgical operation ya zama mace wallahi malam malam yana nan har shekaru kusan 30 sai ɗauki miro sai ce what ni gaskiya na ƙi jinin kuma wannan halittar ina son koma namiji a riba suka ce da shi is too late ka makara saboda testron ɗinka ya riga ya canza ƙwayin halitta sun rikice haka za ka haƙura da ka mutu kana mace son zuciya kaga ɗan adam yana da kirinci da Allah ya yi mu yanzu kowannen kunan ya ci abinci yau na yi imani kuma sau ɗaya ne kuwa ruwa dai ka sha ni ma zan sha insha Allah yau nake cewa to yanzu kana nufin duk waɗannan abin da Allah halitta Allah bai san da su ba ka kana da magana mutane sun a'a suna da ajanda ne mutane sun yawa a bar musu duniya su ci duniya su da tsinki kawai a kawar da duk wanda yake ba su ba wannan shine abin da ya fi da cikin darasa نمسك والله ف بسونا جلوبال 2000 دمو كمان الدراسه سمراك اشي ومن آية ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم اياهم كما تقبل الزمن فهمت هذه وصيه تناول كنن تو اما كما كركف هجمو abin da take ba ba shi barace da irin wannan ne suke tsakewa da shi ke nan ba na haihuwar ku abin da suke faɗa ke har suna cewa a daina ma aure mu daina aure sau zama daina aure a takaita to masu dukiyar da waɗanda suke da abin hannu ku dinga auren 'yan mata mana ku auren su mana ka kuma ka ce kai mace ɗaya kawai za ka yi ba kai koyi da annabi muhammad ba talakan da ce zai auri hudu sai ke ba shi da sha ba yake ba shi ba ya kuma ce ka ba ba don me za ka dinga wani makosani a kai arewa ta tashi ta gyara kanta da kanta wallahi al'azim mu tashi mu gyara kanmu da kanmu in ba waɗannan yara masu bara har zuwa ake ake ɗaɗɗauke su a kai su wani addini na daban akwai wanda ya musulunta ya zo gabana ya ce malam na son gaya maka ni dai ka gana musulunci ya faɗi garin da ya fito kusa da jos ita akwai fassan da ya kwashe 'ya'yan nan sun fi guda ashirin a hannun shandu masu bara ne ya kai su ya ɓoye su yana ba su abin biya mai da su kiristoci arewa tana bacci sosai sai jimu tsakanin ga musiba wani irin rayuwa muke yi an ce tsari na federaliya kowa ya san yankin ya san ciwon kanshi mu ne ba mu san ciwon kanmu Allah ka gyara halin mu ka hayya amana tsari nagartacce mu san ciwon kanmu ya rabbal alamin wala taqtulu auladakum an narzuqukum wa iyyahum sai ce me wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wasiya ta nawa wasiya ta nawa kada ku kusanci alfawahisha alfawahish jami'in fahisha suka ce kullu ma fahisha min amma kalmar alfasha yawanci an fi sakinta akan zina da duk abin da ya shafi jima'i ta mummunar hanya Allah ka kiyashe mu in ba haka ba shan giya alfasha ce ƙarya ma alfasha ce alfasha ta fili da ɓoye wani su shigar da hatta girman kai alfasha ne na ɓoye munafinci alfasha ne a ɓoye wasiya ta gaba kenan kada ku kusanci alfasha na fili na koye wasiya nawa kenan wala taqtulun nafsal haqq ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون كدانا وكينا كدك كشري ري mai tsarki da Allah ce kar a kashe in ba da gaskiya ba ne ba a taɓa ran mutum sai da ɗayan dalili uku wanda ya kashe a kashe wanda ya ridde bar musulunci in bai tuba ba da kuma mazinaci bayan al'ifa ya samu katangantuwa suna aikata na aiki ka Allah ce kar ku kashe rai sai da dalili mai ƙarfi sai ce zalikun masakun bihi la'allakun tafilu haka dai Allah ke karantar da ku da fata za ku yi hankali ku duba wasiya guda nawa ku gaya min biyar ɗin kafin mu ɗora wasiya ta farko wasiya ta biyu wasiya ta uku madalla saboda tsoron talauci ko amma menene bambancin min imlaqin da khashata imlaqin min imlaqin talaucin gashinan ana cikin taɓe-taɓe Allah kare mu shi kwancin ana tsoron talaucin kashiya don mutum kenan musira ta biyar ta ce me So waɗanda a ta hudu kenan ta biyar fa kisa wallahi duk wanda ya dalilin mutuwar wani ya ɗauko makan shi bala'i musamman ka kashe mumini a fatawar ibn abbas mai kisan mumini ba shi ba aljanna dalilin shi kuma aya ta tara cikin tsoto an-nisa to kisan kan nan wani iri ne wasu ka ce hatta duk wanda zai sihiri ya raba mutum da hankali shi ya haukata shi wani nau'i na kisan kai ne ya zama shi da amfani kuma kenan ta kashe shi sun shigar da wannan to amma akwai na sha ba da wannan misali wata mace mai jiki ce tana da ɗanta da take sha da shi nono ta rungume ɗanta yana shan nono bacci ya ɗauke ta malam sai ta danne ɗan ƙeta kururuwa bacci har sai da ya mutu jariri saboda katsewar numfashi da ta farka ya ta ta fahimci ita ke dalili sai kururuwa shin ta yi kisan kai ka yi kisan kai za a kashe ta a a ta kisan kai nan suke yi amfani da ƙa'ida ta usul suka ce idra'ul hududa bishubha yana haddi a taka ma haddi birki in akwai shubha akwai shubha na yin sani to irin wannan na faruwa masu tuka motoci zuwa Legas a na samu labari irin matan nan masu zuwa kasuwanci Legas sai ta hau kan bodi da aka zo wata gargada sai ta hantsulo ta faɗi sai mata tafi ta kanta shin direba ya kisan kai? a kashe shi ma? to amma laifin shi ne ko ta ne dole ita dai ta hau kan talabodi na farko dai babun zuma ba ne wuri. to ta ina ne laifin zai shi boto ah, gaskiya ne to idan masu irin rashin masu kunnin cikin tsiyar nan ne ba an yi an yi taiki ba a samu ne yan Allah jama'a a sauku yanzu ko jirgi kawo zaka yi suna cewa da Allah su ɗaura bil da Allah rabu da su kuma ɗaura bil muhimmi ne har rabu da su wannan kama yawa wani wayewa ke gari gaza sama akwai shi ma kafa ku ce wasu kana samani to kaga ashe kenan idan na yake cewa tsera da fata ko? to ni wannan matsala ta ɗan caza min kai inda yana mugun gudu ne kuma inda tafiya yake sannu-sannu da wuya ta faɗo a cikin take ta yi to amma ya za ka yi wani baku misali ne kawai matsala tana da sauƙaƙi a ƙwarar da yake amma a zahiri sai ka ce ba shi da laifi don bai shi in ko ya sani bai hana ba to na sai irin waɗannan misalin suna nan da yawa zabori na kisa kusan zabori kusan zabori ba to tsumagiya a tsintsiya tsumagiya ko bulala kun bulala dore na to kyallawa mutum tana kisa dore na fa to shi kenan da ya daki mutum a uzubila sai ya mutu kisan danganci ko kure kure dalili saboda nan baya kisa duk da muna bayani akan kar ku kashe rai wanda Allah ce kar'ata ba illa bil haqq zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun sai gaje ga ainin kunshi na gaba ko wasiya guda hudu ولا تقربوا مال اليتيم إلا حتى يبلغ أشده حدا وأن الله أنت ميتيتي لا من نهيتي كما لا من نفي كرفي لا لا من نفي كرفي كرفي أنغاني الفور إذا أكا ربطا أبنغو أكا شيء لا يجلس هنا بعد ما انا wannan laɗin ta hani ce ko ko ta korewa ce ba ta hani ba ce ta korewa ce la jilasu, yujlasu kalu fili mudari ya masa masarrufa ana sai ce la tajlis nan ne ta hani saboda jirama ala fili mudari amma idan ce la jilasu, ma'ana an yi hani din har ma an yi aiki da umarnin shi yasa annafi qad yakunu awqad min an-nahy kaida Allah ta'ala ce wato kar ku kusaci dukiyar maraya sai da yanayi mai kyau hatta ya buluga ashuddahu har sai maraya ya kai karfin shi to waye maraya wanda ya rasa uba kafin ya balaga wannan shine maraya ba a ce da yaro maraya don ya rasa uwa maraice ta janibin min janibin abawi laysa min janibin umawi shukara ku duke maraya masu cin kayan marayu za a kai su wuta su soyu jimawakin hausa su haka Allah ce kar a taɓa dukiyar maraya illa abin da ke mafi kyau menene suka abu uku wani yaron nan uban shi ya mutu ga dukiyarsa miliyan biyar miliyan goma miliyan kaza don allah mun danka dukiyar hannunka amana kai kasuwanci da dukiyar don idan muka bar dukiyar a za ta lalace ita to da kun bani nauyi zan yi amma sai kun biya ne ba zan yi kyauta ba kaga an taba dukiyar maraya din wannan babu laifi dan yake kuka sashi tare da zai fi kyau yayi kyauta ba dole bane kai kenan na biyu ba biyan shi za a yi ba amma ya ce to amma faɗin in na tafi harkar kasuwanci da dukiyar zan tafi amincewa port kaza kaza kaza a ciki zan yi kuɗin mota a cikin sauka hotel kuma zan ci abinci wanda ba shi wadata ya halatta nan ya taba dukiyar a yi da yarjejeniya yasa irin wannan dukiya a ba wanda ya mafi ƙarfinta kana da sama da miliyan 100 miliyan 200 an baka miliyan biyar ka kula dukiyar maraya. sannan na gaba babu laifi suka ce kana iya karɓan bashi daga dukiyar idan ka gamu da wato dukiyarka ta kare baka da hali amma wannan bashi sai an rubuta sai mu ja maka ayan bashi a ƙur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum daynin ila ajalin musamman faqtu wal khulul bil cin cikin bakara wannan wajibi ne saboda kar a taba dukiyar maraya sai da yanayi mai kyau basiya ta nawa kenan a cikin wannan aya ta nawa kenan a cikin aya 152 aya wasiya ta nawa a ta daidai ai mun ambaci biyar 151 a cikin da dole ita ce ta farko Ai kenan in ka haɗa kuma duka shida kenan wa auful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wusaha ku cika alkail menene kayl ma'auni ko ko skeli kenan ko wal mizan ne skeli الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم كنا أو كنا نكوروا أو ذنوهم يخسرون وذا نأمر شعب كنا to Allah ce ku cika ma'auni yau tsakaninmu da Allah ana cika mudu yau ka je ka sai buhun shinkafa yau buhun masara buhun fulawa ka je ka siyo madara ta gwangwani yau kuna cika har baki don vita pronto da sauran kuna cika har baki har abin ya zama wato abin da batura ke kira normal ma yadda da abin yau misali ba ma cika to me dalilin wannan ne kuma Allah ta'ala ce wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallif nafsan illa wus'aha ba ma dora mare abin da yafi karfin ta ce abin da za ta iya to ya ko masu awo da masu sikeli da masu lita da hectolita da kaza-kaza da waɗanda za a sai ayaba a sa a ma'auni a auna wala tamkhasun nasa ashiya'ahum kar ku ce mutane kayansu wani annabi ne aka ake shigun jama'ar da suka shahara da tauye mudu ne shu'ai babban aikin mutanen al'aika mutanen madiyar wasiya nawa kenan sai wasiya ta uku wace ce wasiya ta uku ne wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wasiya ta nawa kenan ta uku a nan wurin takwas kenan yawa wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in kuka tashi magana ku yi adalci Allahu akbar ko da ɗan uwanka ne na jini an gane wani abu ya taso kuma ba shi da gaskiya kuma kai ne alkali ka ce kai dai ɗan uwana ne waɗai waɗai ma ba ka da gaskiya wallahi wannan ya fi da gaskiya shi ne adalci al'imamu ali bin al-madini malamin al'imamu al-bukhari ne har bukhari yana cewa allah ji kanshi masu masafgartu nafi kamar su kuma inda alibin waje ne kamar safgartuwa inda alibin ban taɓa raina kaina ba a gaban kowane malami don ilimin shi sai da na zo gaban alibin almadini duk shi ban san komai ba alibin ne din nan malaman hadisi sun zo wurin shi ɗalibai suka ce gabata malam muna son mu ruwaito hadisi daga mahaifinka me za ka ce game da shi sai ya shuru يتفي بالله عليكم صلوا عن أبي غيري دان الله كجوك تنبلون جمال بابانا بندني لأن أباه ضئيل ميروني بأباني تذكى إياك نسأل كيف يكون صوت جامد دمك فقوة ما يتنك أنا صوت عديثي سي سيدة يسكدك الأسى يتفي إن الله هو الحق ويحب الحق inna abi da'if wana mai rauni ne har furoto hadisi daga gare shi la ilaha illallah saboda alhaqqu atyab ba sa kallon dangi shine wala kana za qurba yanzu kaddara kai alkali ne wani juyi ya juyo aka kawo Allah ya kiyaye a ce kaninka ko dan uwanka aka kawo kara gaban ka kuma da ya kawo shi kara kafiri ne da bambancin addini ba da alaka ta yi kuma kafirin shi ke da gaskiya ɗan wanka shi ke da kuma musulmi ne kuma ke ne alƙalai ka ka gamu da jarabawa ya za ka yi auren na'am an shi kanan kawai kai ɗan wana ne ba ta wannan magana ake ba ba ka da gaskiya kai mr jacob kai ke da gaskiya Ina yi musulunta ko ce ga dangi sun ce amma kai ba ka da imani ka ji imani ne imanin shi ne ke rashin gaskiyar misali ita kanta kalmar imani an zalunce ta ana misali ba baka misali ne kawai sura kawai ba kultun fa'adilu walau kana za kurba da ka sani game da wani kawai kudu zai ba ma shi da amma mutumin kirki ka ta da ka sani game da wani e na kusa da ni amma gaskiya ba shi da gaskiya a nan wurin ba giba ba ne wuri shida ba riba ba ne abubuwa guda shida ba a ɗaukan su riba Ya sha faɗa ko? yana ne al'adu laisa da ribatin sai sittatin suka ba giba ba ne cikin abu shida ɗaliban da kuka sani ko sani ba sai na kawo su gaba ɗaya ba saboda haka a nan wurin ‘yan kusan ku yi adalci sai ce wa bi aufu wasiya ta nawa alƙawaran Allah ku cika ina daga cikin ahadullah za mu riƙe tauhidi ahadullah za mu riƙe sunna har mutuwar mu ahadullah kiyaye dokokin Allah yi da karkayi ahadullah kenan daga cikin babban ahadullah bin ƙur'ani karanta shi sanin ma'anar shi sakar da kuma ɗabbaka shi ko bai ahdillahi aufu sai ce zalikun masafin bihi la'allakun tazakkaru farko taqilu na biyu tazakkaru wasu yi nawa kenan a aya 152 wasu ya nawa hudu 151 wasu ya nawa in ka tara nawa duka sai wasu ya ta ƙarshe وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فتفرق عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تاقلون تذكرون تتقون هذا مهيش من القرآن سي الله كيسو حنيو ينايكين بيسو قبار ايا ولا تتبع الصبولا كركو في حنيو كركة التوب وتتوم الكأنتو فتفرق بكم عن سبيلي sai ku ban kaɗan da ku gabartawa hanyar zalikum wasaqum bihi haka Allah ke muku azai ka ai wani taqiyi ne amma da misali imamu shuruba ba abin nan uh, wa da suna hamza ba cikin alquran amma da misalin wani malamin hadisi ba ya sunan shi mis'ar ibn ai kaji irin ta ba ku rige karatun ko gaya min malamin hadisin nan abokin shu'ba da suke ne tare wanda ya tsaya da kofin ruwa a gaban mahaifin shi ya kasa ta sai da farka suke ba ya sunan shi ya faɗi mis'ar ibn wa na la haula wala ba laifi don muka zan tambaye ku ba dama ina da kuma ina yawan tamboyi lokacin karatu in na yi sai in yi tambaya in jaman ya zo shi ne misar ibn kidam kidam k-i-d-a-m kidam so mun ba da misali a yi mun kuma da misali imamu hamza wanda baya bukata a ba shi ruwan sha saboda tsoron kada waɗanda karantar da su hadisi ne suka ba shi kama an biya shi lada hannun tsuntseni ya kai tsuntseni a yi to shine Allah ta'ala yake cewa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tashabu qash haka Allah ke muku wa'azi da fata za ku ji tsoron shi Allahumma ja'alna min allazina aqalu wa aqilu wa min allazina tadhakkaru wa min allazina taqaw in uwa masu albarka masu daraja ƙarshen wannan darasin kenan wasu yoyi guda goma daga suratu al'an'am aya 151 da 52 da 53 abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kore Allah ka mana ya Allah dunnan bayan ka ne mun haɗu saboda neman yadda ka Allah ka biya mu kowa bukatar shi abin tsoro Allah ka ajiye mana shi ya Allah ka haɗa kan musulmi akan daidai ya Allah muna fuskantar kalubale iri-iri duniya ta yi ma addinin ka ca musamman ba za su kai labari ba sannar ka ce to ka ƙara mana ƙarfin imani da ke gaba da ƙwaƙumin addini da kyau kuma rike sunar annabinka da kyau har lokacin da za mu koma zuwa gare ka kuma na sha wata magana zan sake maimaitawa yanzu mai hankali da ringa ƙoƙari yana baya-baya da duniya kafin ta fara baya-baya da shi na biyu mai hankali ya yi ƙoƙari ya nemi ya yi ƙoƙarin gyara ƙabarin shi kafin ya shiga ƙabarin ta hanyar aikin kirki mai hankali na uku ya nemi yardar Allah kafin ya haɗu da Allah ɗin uku kenan na hudu mai hankali ya yawaita sallah kafin a yi sallah a kan shi ya mutu na biyar mai hankali ya kiyaye mutuwa da haƙƙin wani don a lahira aikinka ne za a tatike maka so a ba wani kiyamun layin azuminka ashe wani ka yawa Allah ya kyashe mu da haka za ka mai hankali yake abu guda da ɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh